can ba za ku gari kwanan gaba ki da yanzu ko ina yanzu ba dai iska mai karfi ma kawai zai zama haka wannan wata gida ne nan a unguwar da ake kira binti siga da ke garin maiduguri da kuma wani makami ya fada sakamakon wani gama da jami'an sojan najeriya suka yi da wasu 'ya'yan kungiyar boko haram a tsakanin kainon mainok da jakana da ke karamar hukumar kaga a jihar borno wato a daren jiya wanda har jami'an sojan najeriya suka ce sun samu nasarar kashe 'ya'yan kungiyar boko haram din guda tara da kuma kwace wasu manya-manyan makamansu masu kakkaɗo jiragen sama guda biyu da maracin jiya ne dai mutanen cikin garin maiduguri suka jinga jin waɗannan ƙaran harbe-harbe da kuma wasu ganin makamai na ta wucewa ta kan gidajensu wanda hakan ya fada a cikin wasu gidaje guda biyu na kuma azirci wannan anguwa yau da safe gama abin da magidantan ke shaida mun sunana muhammed musa me suna wani anguwan gomari bintu suga eh kai ne wanda gidanka wani abu ya fada eh tabbas wato dai ni dai ina zaune a kofan gida ina zaune sai ga wani wuta ya zo daga sama ta jiji sai faɗo fado daki ya rusa ko ina Allah ya akwai rai ne da ita ba a ba rai dan ko ciwo ma ba ji eh. ko misalin karfe ne wannan abin ya faru misalin karfe 6 da irin minti 37 haka ko 27 haka eh hakan to iyalinka suna cikin gidan lokaci kowa yana cikin gidan to kamar me kun san menene abin da ya faɗa gaskiya ba mu tabbatar ba amma akwai wadda an ce sun faɗi ba su fashe ba ko a kansu za a tabbatar ba mu sani ba kamar jami'an tsaro sun zo nan eh police sun zo soja sun zo me suka ce maka mm. eh kawai ya kace abin da suka tambaye ni ya abin ya faru na ce eh wuta ne ya zo daga sama kuma ya faɗi ana suka ce mun ga abin da ya fashe mu kuma ce a'a ba mu ga wani abu da ya fashe ko ni alama ba ali isa ya wannan abin ya faru ne an ce ya fara ma kan eh, haka ne wallahi jiya muna nan muna shan ruwa dai kawai sai muka ji abu ya yi kara gida ya rufe da kura sai muka fita sai muka ga wannan gidan ya rushe da mota nawa eh. amma ya taba wani haka a ah, bai taba wani ba bai taba kowa eh, ba ya ce a kan dukiya shikenan na kuma tuntubi daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan Najeriya wato Kanal Sagir Musa Tawai Tarho game da wannan hatsari ya ce suna da wannan labari kuma sun je sun gane wa idanunsu irin asaran da aka yi kuma za su yi wani abu a kai. To, as a result of da suka yi su ma ta getin ana ana engagement kasan ana harbi. Haka. To ba bombin ba ne shiga tubbin ne da bombin ya bude sai tukin ya yi ta shi ne ko sun dame abin wani gida eh haka yawa kuma eh. already mun je mun yi magana da gidan su ma eh. an ga abin da ya faru haka not much deportation as such kuma nobody was killed a yan kwanakin nan dai jami'an sojan Najeriya na bayyana irin nasarorin da ta ce tana samun kan irin waɗannan mahara da har yanzu ake ci gaba da fafatawa da su a wannan yanki Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya